sunana jarumar masu ali mai ritaya duk wanda yake cikin aikin nan namu ko kuma wanda ya bari ya gama ya san cewa kasa a dunkule muke so a gaba ɗaya ta yi ɗaya amma da zarar aka ce wasu abubuwa suna faruwa waɗanda jama'a ba su gane kansu ba ko kuma a'a muna ganin cewa ba daidai ba ne babu kishin ƙasa a cikin abubuwan da suke faruwa dole mutane su hito su nuna ɓacin ransu so abubuwan da suke faruwa yanzu a ƙasar nan bai kamata a ce suna faruwa a haka ba ba tsaro ba zaman lafiya duka suna cikin abubuwan da suke damun mutane a hali yanzu gashi za a yi wannan taro na kasa da dattawa da suka hada da tsoffin shugabannin kasa na ji ma har da gwamnoni za su halarci taron shin kana ganin menene tasirin irin wannan taro a wannan lokaci eh kamar abubuwan da suke faruwa ne a ƙasa kasan dama da umfani shi wannan kwamiti shine babban eh, kwamiti na jawon kamar tsofaffin shugabannin ƙasa da su chief george george da dai sauran mukarabai gwamnoni da sauransu so kamar kwamiti ne wanda in wani abu ya faru a ƙasa wanda su aka bai daidai ba ana zuwa a tattauna a gani cewa shin ya za a yi ci gaba su ko kuma ya za a hannun tahiyar da wannan yanayi ba zai wuce maganan cewa a ce ana duba a zo a ga yadda za a yi ba ko da zaben nan zai yi ko za a daga shi ko zai zauna ya daiki in an duba cikin ma zan ce taron akwai shi dan takarar adawa janar buhari shi ma yana cikin wannan majalisa ta kasa sannan shi kansa shugaba jonathan dan takarar pdp yana ciki ya za a yi kake jin a yi wannan tattaunawar ta yi nasara eh to ai ka san kuma tun da ba su kaɗai ba ne kuma akwai waɗansu amma waɗanda su ma shugabannin ƙasan kuma kamar yadda ce akwai su gwamnati da saurari so ya danganta abin da suka ga cewa ya cancanta da bayanin da su jami'an tsaro da shi eh, chairman na INEC jega za su yi masu akan wannan ne za su gani shin me ya cancanta a yi janar mansur idan da kana cikin wannan taro kai me za ka ce a yi ni kan ba zan ba da shawarar cewa a daga zaɓe ba saboda abin da jama'a suke so shi ya kamata a yi ana ganin ai ba gama rarraba waɗannan katunan zaben ba ne kuma gashi fai ana ma kamfen ɗin wasu bama mai suna tashi eh to rarraba kati yanzu ba an ƙara sati ɗaya ba in ana so a rarraba kati katutukan nan cike ko gida gida ana bi a ba mutum to amma ka san matsala eh, abubuwa suna tahowa da maganin cewa ra'ayi in ba a ra'ayin abu kuma sai ya zame ba haka zai zame eh, yake ba kuma maganin ba ma ai har yanzu in ka duba wurare 'yan kaɗan ne suke gefe guda ake ta wannan kuma duk shi ma da ma'ana ma'ana ce ana neman ko wani abu ya taso a ce shi ma zaɓen ba zai yiwu ba janar a matsayinka na wanda ka san harkar tsaro din nan me kai sa kake ganin wasu suke son a ɗage zaɓen nan wallahi son rai ne kawai tsaro tun da dai ba wai ɗaya bisa goma ma na ƙasar nan dukansu su ne kawai ake cewa ana ciki kuma an je ga bayani ya ce za a bi su haurin su akai musu wurin zaɓe su magana daga zaɓe bai tashi ba ba wani abin da za a cewa inda wai cewa ƙasar ne gaba ɗaya take yaƙi wannan shine dokar ƙasa ta ce a daga zaɓe amma wannan babu abin da ya kawo magana cewa daga zaɓe. wasu suna gargaɗi ko in ce sun yi togaciyar matukar dan takarar su ya faɗi zaɓe ƙasar nan ma za ta yi wargajewa kai kana gani irin ku irin ku da da kuka yi ma watakila yaƙi hakan zai iya yiwa. ai su saboda ba su san yaƙi ba ne in ka duba yara ne yanzu misali a ce irin waɗannan ƙananan yara suna zuwa suna hitowa suna zage manyan mu kamar irin su janar dan juma wanda shi suka mai da ƙasar nan ta zama ɗaya jikokinsa ne fa amma saboda rashin kishin ƙasa an bar su ba abin da yake faruwa a kansu ya wannan tozartawa ne ga manyan mun irin waɗannan ƙananan yara a ce suna fitowa suna ba da cewa ya jaye magana da ya yi wanda tun kamin a haife su yake janar